السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata ɗaya ga watan rabi'in al'akhir hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da sha takwas ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na hamsin daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhun risalati tadmuriya na shekul islam ahmad buna abdulhalim buna abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani a أبو العباس عليه رحمة kamar yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin da al'ustazu dr muhammad buna abdurrahman alhamis ya yi allah madaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi a karatunmu da ya gabata mala ya ɗauko mana bayani dangane da irin ta'addancin da 'yan bid'a suke sunaye da kuma siffofin allah madaukakin sarki ko dai tashbihi ko ta'tili ko abin da ya kama da haka to a gaba na shida a yau kai tsaye sai malin ya ce lawazimul qaul bi ta'wilil bid'i eh abinda ke lazimtan duk mutumin da ya magana na irin wannan tawili na bid'a to me yake son ya ce misali wanda Allah maɗaukin sarki ya ce yana da hannu sai ya ce ba hannu ba ne wani abu ne to me lazimin abin da yake faɗa kun dole in kake tabbatar da abin da Allah maɗaukin sarki ya tabbatar ma shi, to akwai wani abin da zai lazimce ka me lawazimul qaul din ce eh, ilam أن القول بتأويل البدع الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره بدعوى أنه ليس مرادا تلزم منه اللوازم الباطلة منها على سبيل المثال للحصر ما لك شاك أن القول بالتأويل البدعي duk mutumin da ya zo ya tawili irin wannan na bid'a allazi huwa sarful lafzi an zahirihi shine juya lafazin abinda Allah madaukakin sarki ya ambata ma shi ka kauda shi daga zahirin yanda yake bid'awa annahu laysa muradan mai wannan ta'addancin na bid'a da yake riye cewa ai ba abin da Allah madaukakin sarki yake nufi kenan da faɗin cewa hannu kafa ido ji sakkowa daidaituwa a kan al'arshi cewa wai ba abin da Allah yake nufi ba kenan to me lazimin abin da yake son yayi ko ya faɗi tal yace talzumu minhu lawazimul batila to wannan akwai abubuwan da za su lazimce shi na ɓanna masu yawan gaske min ha ala sabilin misal lalhasar bala ya ce to dai a nan za mu ɗan zoma da 'yan misalai 'yan kaɗan ba wai an ƙididdige abubuwan ne duka ba awalan an yakunan rasula alaihi salam alaihi salatu wassalam kada tarakan nasa fi zalika biduni bayanin lil duk wanda a yau ya tsallako ya zo ya ce abin Allah ya faɗa ba abin da yake nufi ba ke nan shi a fahimtar shi na yau a nashin nazarin sai ya faɗi wata magana to fa ya lazimce shi yana mai zargin annabi da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tattarakan nasa fi zalika ya bar mutane a hauma hauma biduni bayanin lilhaƙi haqqi bai wa mutane cikakken bayani na daidai ba alwajibu sulukihi bayanin da a ƙarƙashin haka ya kamata al'umma su gudanu. Kun gane? yana son ya tuhuma annabi da cewa annabi ya gaza wajen bayani ko ya takaita wajen bayani ko ya ɓoye saƙo ko ma dai menene duk mai irin wannan tawili na bid'a to lazimin abin da zai lazimce shi kenan domin abin da ya faɗa ɗin dangane da fassara ko bayanin waɗannan siffofi ɗin shin annabi ya faɗa haka an samu haka daga annabi a daga waka samu daga wurin shi a yau to yanzu ya lazimci dole ya yadda cewa yana tuhuman annabi da waɗancan ƙazamammin abin da ya lazimce shi dole ya ɗauka jama'a mun gano wannan da kyau ko Kamar kai ne yau ka ce ai sallan magariba raka'a shida ya kamata a yi ta ce to ko dai kana tuhuman Allah da annabi da cewa sun ɓoye ko sun gaza wajen bayani ko sun takaita wajen aiki da abin da ya kama da haka da'awan zuwa da wani abu saɓanin abin da yake na hakika da asali lazumin wannan shine zargi kan wani abu jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to shine sai malai yake cewa minha ala sabilil misal lil hasar ga 'yan misalai da za a kawo amma ba wai an ƙididdigo irin zarge-zarge da ake kama masu irin wannan tunani suna yi wa manzan Allah an taƙaitawa an ɗan ɗibo kaɗan-kaɗan daga ciki ne kawa ka kawo mala ya ce ai ya kunar rasula alaihi salatu wassalam kada tarakan nasa fi zalika biduni bayanin lil alwajibi alwajibi sulukihi walam ya'dil umma cewa bai shiryar da al'umma ba bal ramaza ilaihi ramzan daidai kawai ya zo da wasu 'yan kamar zane-zane au lagazil alghaz ko ya zo da zaurance wanda ba a fahimta ba lagaz kai maganan da ba a gane ne ke nufi ba mun gano wani da kyau ko yanzu akwai magana da za a yi da hausa a zaurance ba wani ba zai gane mai ake nufi ba kawai annabi ya ta maganan zaurance ne wanda ba a fahimta ba ina ba don kun san zaurance ku eh shi ne mai da gaba baya birkida kalma da juya ta akwai wanda zai daya zai dan mana misalin zaurance eh mene a ah, ka faɗa maganar sannan ka juya na gode maka sai sai ne ai baka baka faɗa abinda da ake ci ko kun ji de maka na nago kaga di na gode to di maka nago kaga zaurance kenan munafiki kimuna <laughs> munafiki kimana sai ne malam ta ce lamma <laughs> mun gano wannan zaurance kenan sai wa ina son kowa a gane yadda an faɗi magana wai ba a gane ba haka suke zargin annabi yana magana wai da zaurance ɗan bida bi da kunya wallahi mun gano wannan da kyau ya zo wannan zaurancen ba maganin yara ba ne hmm? yanzu cikin masu magana ai sun kawo irin wannan maganar ko wanda ne zauna ya ce da ya da danni ya tsallake wando ya ɗauki haushin karansu ya dutse shi sai ya shi ta ce a baba kana zaurance ne ya ce ai da zaurancen na auro ki hakika ya fi uwoki kaga amai mai ta kaga sama ta koma ƙasa zaurance kenan kaga wannan ma da suka kawo salo ne ne mai na zaurance wai annabi yana haka Allah ya kiyaye dan bida bai ji daɗin rayuwar shi ba malu ya ce wa ma'alumun annahu laysa tirruzumi wal alghaz bayan in an zo da ramzi shadhan wanda suke rubutu na shadhan kowa ke gane abin da suke eh alghaz duk wanda ya zo da irin wannan lagas din kowa zai gane mai yake nufi bai da wani bayani na ma'ana eh yanzu kama wannan da ya ce mana ya oh, maka na gone kuma ne yanzu misali sai ka je ka samu ba haushe dattijo a zaure ka ce da maka na go kana tafiya zai ce ya ga wani kabila ya zo kuma hausan shi aka yi to annabi yana haka Allah ya kiyaye na biyu an yakuna ar-rasul alayhi salatu wassalam قد تكلم في هذا الباب باب الصفات دمي فسر waɗannan siffofi da sunaye ba kamar yadda lafazinsu yake ba to ya lazimce shi dolen dolen shi ya cewa kamar yana faɗi ma duniya ne ai annabi akan wannan matsala na siffofin Allah to yi magana bima zahiruhu khilafal haq wai abinda zahirin ya yazo shine saɓanin daidai walam yatakallam fi zalika kalimatan wahida yana zargin annabi cewa bai yi magana kwaya daya akan wannan matsalan tabbatacciya ba tawafaqan mazhabin khalfi khalaf almutakallimin min an kun gane yayi magana wanda ba kwaya ɗaya ba wanda za ta dace da mazabin khalaf waɗanda suke kan ilmul kalam masu kore sufofin Allah sai magana da zaurance da ba za a gane ba kun gano wannan yanzu duk wanda ka ritsa shi a yanzu wannan abin da ka zo da shi annabi ya san shi zai ce bai san shi ba me yasa ka zo da shi sai ce saboda shi ne daidai ta ce to a yanzu ka fi annabi sanin daidai yanzu kana zargin annabi ya yi magana da mutane da magangan da ba su gane ba har Allah ya saukar mashi da alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islam dina koko kana son ka ce ai annabi ya yi magana ne akan wannan matsala amma zahirin abin da ya faɗa ba shi ne daidai ba sai bai yi gana kwaya ɗaya ba wacce za ta dace da maganar khalab waɗanda suke kora sufofin Allah masu bin ilmul kalam tana ma annabi wannan zargin na uku attani fil qur'an alladhi huwa tibyanun likulli shay'in wannan kai tsaye abinda suke yi sukan alqur'ani ne wanda shi ke bayanin komai dalla dalla wa hudan wa rahma kuma alkur'ani shirya ne da jin kai wa ƙaunun faslun kuma bayani ne filla filla laisa bil hazli alkur'ani ba tatsuniya ne kuma babu ru'ani babu zaurance babu duruduru a cikin shi wa annan man qala bihi faqad hudiya ila siratul mustaqim domin duk wanda ya magana eh wa'azi ya karanta alkur'ani to lalle wannan an shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya wa ainar hidaya iza kana ma ya ƙuluhul na haqqan ah, yo ina shirya in ya zama abin da masu ilmul kalam suke faɗi wannan abin ya zama gaskiya akwai shiryan kenan an bayyance wannan rami al'umman farko miliyoyi sun da bike nan ba san wannan ba su imani da abin da Allah yake so yi ba sai ku da kuka zo yau za ku zo da abin da ya saba ma abin da manzan Allah ya zo da shi ya saba ma abin da annabi ya rasa kan shi ya bar al'umma a kai shi sa duk irin waɗannan tawili na sifat da ake yi zargin annabi ne da tuhuman shi da waɗannan 'yan bid'a almajiran yahudu suka zo suke yi ba daidai ba ne yadda ka ji zahirin ku haka yake an gane amma kaifiya shi muke tafwidi amma lal ma'ana Allah madaukin sarki ya samu dace na hudu afanu fi wazifati ar-rasul allati hiya al ne irin wannan magana kai tsaye na suka akan aikin annabi wanda wannan aiki na annabi shine isar da sakon wallahu wasafahu bi annahu qad ballagha balagul mubin ilai ko gashi Allah madaukin sarki yana mai siffanta annabi da cewa ya isar da saƙo dalla-dalla ba wani abin da yake ɓoye wa ƙadar nazala ƙaunuhu ta'ala ƙabla wa fatihi har ma Allah maɗaukin sarki saukar da aya kafin rasuwan annabi da cewa al akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku ku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarje muku musulunci yadan shine ku aya ta uku cikin suratul ma'ida kenan wannan addinin da wannan shiriyar da wannan alqur'ani shari'a ce da Allah maɗaukin sarki ya ce ta cika kuma ya raɗa mata suna addini kuma ya ce wannan kaɗai mutum zai biya shiryu kuma haka annabi ya rasu yau kai sai ka zo da wani abu saɓanin wannan tuhuman Allah kake yi ko annabi tuhuman alkur'ani ko sunna gaya mana wanne cikin biyin kake sai ka faɗi mu an gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya shiryar da mu mala yace fa in kana haqqan ma zahaba ilayhi almutaawwiluna idan waɗannan masu tawilin sifat abin da suka faɗi shine gaskiya fa aina kamaluddini wa tamamun ni'ima to ina cikan addinin da kuma kammalan ni'ima bal aina balagul mubin ina isarwa warewa ke da aka ce wa ainal huda wal bayan daga ce alkur'ani shirya ne kuma alkur'ani ya yi bayanin komi dalla-dalla ya zo da bayanin komi filla-filla to wannan bayanin ina aka bar shi kenan mala ya ce haza wa kada wa kafa shekul islam fi wajihi ula'ikan ladina sammahum bi ahli tahrifi wa tabdili haka ibn taymiya ya tinkare waɗannan da ya kira da cewa masu bankare alƙur'ani da musanya shi da wani shiririta waqafatan muslim ya gharu ala dinihi irin tsayuwan musulmi na ƙwarai wanda yake matakan kishin addinin shi yake ba addinin kariya yake tsaftacewa da tsarkake addinin daga kowane irin ne da aka yi ƙoƙarin shigo mai da shi. faminal mahal an yi kunan rasul ƙadatar kan nasa fi hadal a aham bila bayanin ya yi ba zai yiwu ba a ce irin wannan al'amari mai matuƙan mahimmanci a ce annaba har ya bar duniyan nan bewa mutane cikakken bayani ba lima ya jibu irin abin da ya zama wajibi su ƙudurci hatta yi a tilhalar ashabul uqulul kasira wai har sai 'yan ƙarshe sun zo masu tawayayyen tunani da hankali minal mutakallimina daga cikin masu ilmul kalam liyubayyinu lin-nasi ma nazzala ilaihim min rabbihim wai su ne za su yi wa mutane bayanin abin da aka saukar masu daga ubangijinsu wai annabi bai yi ba sai waɗannan mashirmantan wai su ne za su zo za su yi a yau ana ya ce wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba wa mahalun kuma abu ne wanda ba zai saɓu ba an ya kunan rasul kadis takmala fi khitabihi alfadan la yufidu zahiruha illa al-ilhad wa dalal wa tashbih waya ce manzon Allah ya cika maganin shi da lafuzzan da zahirin lafazin ba abin da yake nunarwa sai ilhadi sai bata sai kamanta Allah da mutum ba zai yi ba a ce maganan annabi cike take da wannan ya ce wallazi nafsi biyadihi kuma sun ce ka ce hannu wannan ilhadi ne wannan bata ne wannan tashbihi ne yi ma Allah jiki ne kun gano wannan a ce an cika alkur'ani da wannan an cika hadisai da wannan ko san Allah bai bayanin wannan ba a'a wannan maganan ba daidai ba ne, ƙarya suke duk abin da kaji annabi ya faɗa ƙur'ani ya faɗa yanda kaji zahirin shi haka yake mala ya ce wa mahalun alaman arsalahu Allah hadiyan wa bayyinan kuma abu ne wanda ba zai yiwu a ce wanda Allah madaukin sarki ya aiko shi a matsayin mai shiryarwa da yin bayanin shirya dai dalla-dalla an yasta amila fi khitabihi rumuzan wa tsalasiman a cewa yana magana da wasu razum da razum da tsalasim abinda ake ce matsalasim shine irin wannan abin da bokaye suke yi na a ce hatimin kaza kagan ka bude irin abin da suke rubuta za ga an yi nun guda nunun ba'un shin mai ruwa lan ara ya ara guje kaulasan kun gano wannan da kyau ko abinda ba zai karanta ba a ce ba zai yi a ce annabi na irin waɗannan maganganun ba la yafhamu hal mukhatib wanda yake maganan da shi a cewa ba zai iya gane wannan abin ba mun gano wannan da kyau ko sai malai ce fallahun masabbitina ala siratul mustaqim ala siratikal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu akan hanyar kamar daidaiciya wannan abin da yake na bata na rubani na shiririta Allah madaukin sarki ka raba mu da shi fitina ne wallahi idan Allah madaukin sarki bai ma baiwan shiriya akan wannan ba ko haka zaka ta rubani kana ta bagauniya kana ta fallawa daji kana faɗin maganar da za a gaya maka lazumin maganar eh to kana zargin annabi ne baka sani kuma ka baka cika duniya da ihu kana cewa wai kai mai kaunan annabi na bakwai almu'attilatu yaquluna bitafwidi su mu'attiya mu'attila masu kore ma Allah madaukakin sarki Sufofi, su ne waɗanda suke cewa ayi tafwidu sifat ma'ana in ga karanta siffa ka ce eh, sunanta kenan amma ba ka san ma'ananta ba za a yi tafidul ma'ana a yi tafidul kaifiya to mu'attila suke wannan idza ta'azzara indahum a ta'awil in suka yi suka yi su murɗe ma'ananta ma'anin ya ƙi murduwa sai su yi tafwidi kawai a ce ga cikin sha fi irin wannan tafwidin shi kan shi da'abul mubtadi'a ne an gani amma tafwidul kaifiya wannan tafarkin salaf ne shi za da aka tambayi imam malik daidaituwan Allah ya ce alistiwa ma'alu daidaituwa abu ne sananne wal kaif majhul yanayin daidaituwan ne ba mu sani ba ta ce wasu alu anhu bid'a mutum ya zo yana kwalaficin tambaya kan wannan to bid'a ne an gano wannan shi sa ya zama wajibi duk wanda yake son ya cika da kyau da imani to ya imani da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar sai ya tsira Allah ka sa mu dace mala yace al-mu'attilatu idza ta'azzara indahum at-ta'wil su mu'attila in sun buga sun buga sai tawili ya ƙolo na bit tafwili sai su koma tafwili madadin imani wa huwa imrarun nususi ala zahiriha min gari itikadi laha sai su ce a bar nassin yadda yake amma kakka kudurce abinda da kaji lafazin a zahiriyance ya faɗa mun gano wannan da kyau ku kakka saki ka faɗa an ce yadullahi ka ce yadullahi misali amma hannu hannu ga ce a wani abu ne wanda baka sani ba qala sahibul Jauhara, mai ya yace wa kullu nafsin awhamat tashbiha awwal awwil wa awfawid wa rum tanzihan yace wa wa kullu nafsin kaga kowane nafsi auhamat tashbiha wanda ya zo da abin da yake da wahami ke ɗauke da kamar siffa na ɗan adam a wilhu maza yi mai tawili in tawili bai yiwu ba alfawid sai ka yi tafwidi wa rumtam ziha ka nufi tsarkake Allah karka sake ka ce siffan nan ga ta a zahirinta ko tawili ko tafwili tambaya a nan haka annabi ya sa ku tambaya na biyu in ba shi ya sa ku ba wani karambani ya kai ku an fahimta in ba annabi ya sa ku ba abin da kuke yin da ya saba ma abin da ya zo da shi karara a zahiri wani karambanin ya kai ku Allah ya mala ya ce wa hadal maslak wa huwa tafwid kun ga wannan hanyar da 'yan bida suka bi a karo na biyu na yin tafwidi an anhu shekul islam ibn taimiyya ya magana kan shi ya ce ina homin sharri a kawali a halal bida wani yana daga cikin mafi sharrin zantuttukan 'yan bida'a wal ilhad da kuma ilhadi fasifatu indahum ghairu ma'arufal ma'ana su ‘yan bida'a a wurinsu kun ga waɗannan sifofi, ghairu ma'arufatul ma'ana wai ba a san ma'anansu ba bi manzilatul kalamin ladila ma'ana lahu kun mai da su yadda ka san wasu zantuttuka ne marasa ma'ana kun gani zance ne kawai mara ma'ana misalin wannan misalin golongoso irin wanda yaro karami da ke koyon magana yake ne yake faɗi ko uwar da ta haife shi ma tana ji ne mina faɗa <laughs> na magana aljini ke amma aljini na ji a yi ɗan goyi shi amma shi wannan sun ce la ma'ana lau shi daga kwadanta maganan yaron da ya zo yana koyon magana za ka je yana ta maganganu yana son ya faɗa amma ana gane maganin ne waya ga ƙur'ani yake waya ga hadisi yake yan bida suna ganin mutuncin Allah da annabi sun mutunta alƙur'ani Allahumma la ɗan bida sharri ne Allah madaukin sarki ya kyauta na takwas mala ya ce allawazimun lati talzimu tariƙatul mu'attila fi sifat to ga hanyoyi guda biyu wanda waɗannan hanyoyin lallai sun lazimci ta farkin masu kora sufofin Allah dangane da abubuwan da ya tabbatar makan shi su suka kore to waɗannan abubuwa guda biyu sun lazimce su dole yi dana su ne an gano wannan da kyau ku misali me ake nufi lazimta mawaƙi ya ce duk wanda bai ajiye ba amma me yana son ɗauka to me lazimce shi ce ka tabbatar da kunya sai ta kammai mun gane in dai baka aje ba amma kana son ɗauka ka tabbatar da kunya sai ta kammai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ana nan tun kana ɗauka kana cin bullet akwai ran da bullet ba zai ciwo ba an gane duk mutumin da ya dauki al'amarin rashin mutunci da rashin kyautatawa yana nan sai rashin mutunci ya cimma shine lazimi misali ka dauki ƙarya ka dauki yaudara ka dauki cin amana akwai lazimin abin da zai lazimce ka ku zo dai mu bi mu ji menene ma zan buga muku misali kan wannan insha Allah an gane wannan da kyau ku mala ya ce ƙaunin mu'abtila fisifati yastalzimu lazimai ne maganin mu'abtila dangane da siffofin Allah to wannan ya lazimce su ga lazimai guda biyu kullun kullun bi hasabi mada ta'tilihi kowane ɗaya daga cikin gwargwadon zarfafawarsu wajen ta'tilin gwargwadon abin da ya lazimce su in saffa saffa to saffa saffa in zurfafa zurfafa to zurfafa zurfafa mun gano wannan da kyau ko al'awwal anna tariqatuhum tuaddi ila al-wuqu'i fi ghayati at-ta'til wannan maganan nasu na kore siffan Allah to kun san gayan abin da zai kai su eh shine kore Allah gaba daya <clears throat> domin saboda gudun wai su siffanta Allah da daidaituwa kan al'arshi zai riga ce yana ko'ina saboda al'arshi na sama sama kuma mai jiha ce to sai suka ce ko'ina sai aka ce ko'ina ya kai halittun Allah yana gabas in sun ce e sai a ce da kun siffanta shi da jihan ko al'umma ko halittun da ke gabashi yana yamma in sun ce zai jira kun siffar da shi halittun shi na yamma haka kudu haka arewa to sai ce baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa ba ba ba ba iyaka kun gano wannan da kyau ko za su ta siffanta shi da ba ba ba haka za su yi kai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai mala yake cewa iz yalzimu min qawlihi nafi wujudillahi subhanahu wa ta'ala wannan magana nasu da suke yi ƙarshe gaba ɗaya zai kai ne zuwa ga cewa ba ma Allah mun gani ka bai da kaza bai da kaza bai da kaza to shi me shi كرزت في عسكيني كوي ما عسكن بعض فشيء مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دوري يوقظ من شجرة مباركة فشيء لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور ويا الله كذا عسكيني كوي فنن يعني كوي كاي ba shi kawai duk wanda ya dauki mazhab na mu'attila karshe zai ce ba Allah ne ko shi ne shi ne wannan da ake cewa sai karatun boko sun ba hanyar su aristot su platon da sauran batattun nan su kalmak suke cewa ba Allah wannan aƙidan ne na ilmul kalam suke akan ta tuntun dama asalin aqidan an samo ta ne da gawa waɗannan maguzawa na greek aka shigo da ita ba mun karanta cikin tarihi na ibn taymiya ba yanda asalin yan bid'a suka suka dauko wannan muguwar akidar suka fassaro ta daga yaren greek suka shigo da cikin addini Allah ya kiyaye الثاني أن طريقتهم ila إلى غاية التمثيل ko dai wannan tafarki nasu su kai matuƙa wajen musalta Allah li'annahum idza nafaw wujudallah faqad shabbahuhu bil ma'dumat so duk sanda sai kai matuƙa wajen me kore kamanceceniya ga Allah to shabbahuhu bil jamadat a bil ma'dumat to suna kamanta Allah da me da abubuwan da babu ne li'annahum idza nafu wujudallah faqad shabbahu bil ma'dumat abinda babu to kace shi ma Allah me ba ka kamanta shi da me da babu kaga sun gudu ba ta tsira ba wa idza nafu wujudallah wa adamihi ma'an shabbahu bil mumtani'at idan kuma suka kore samuwar Allah wa adami ma'an suka ce ba shi akwai shi to sun kamanta shi da abin da ba zai yiwu ba ba zai yiwu babu akwai ba haka babu akwai ba zai yiwu ba mun yi irin wannan misalan da suke kawo baya ko wa idza nafau ba'd sifat shabbahuhu bil jamadat in kuma suka kore wasu daga cikin sifofi suka bar wasu to sun siffanta Allah da daskararrun abubuwa in ga ce baya zuwa to dutse ne ko bishiya ne gida ne ko mene ne kun gano wannan siffanta Allah da abin da ya siffanta kanshi da shi sai ka zauna lafiya in ke sai kara cikin bala'i jama'a mun gano wannan da kyau ku na tara al-mahadir allati waqa fiha bala'in da sauran mu'attila suka fada ciki kullu ta'ifa min tawa'ifil mu'attila waqi'una fi mahadirin fakkuna an anha dukkanin waɗannan ƙungiyoyi da tunane-tunane na waɗannan mu'attila to sun afka cikin abubuwan da shari'a take ƙi kama haka al'awwal mukhalafatuhum li tariqati salaf sun saba matafarkin magabata asani ta'tilun nusus al-murad biha sun yi watsi da nasoshi daga abin da Allah ya nufa da waɗannan nassoshin asalis ta'rifun nusus ila ma'ana ghairu murad biha suna murɗe nasoshi daga ma'anan da ba a nufe nasoshin da haka ba arrabe tatsilullahi an sifatil kamal suna kwance ma Allah siffofin cika allati ta bambana da haɗihin nusos wanda waɗannan nasoshi suka ƙunsa alhamis ta naƙudu tsariƙatil mu'attila fi ma asbatuhu wa fi ma na fauhu za ka samu tafarkin waɗannan mu'attila akwai tufka da warwara cikin abin da suke tabbatarwa da cikin abin da kuma suke koriya duk waɗannan abubuwan mun tattauna shigensa a baya wanda la fa'ida a kan cewa ƙarin maimaita sharhi mai tsawo a kansu sun gudu ne ba su tsira ba sun guji wasu abubuwa ne sai kuma suka fada cikinsu an gano wannan da kyau ko sai suka zama zunzurutun 'yan bida'a waɗanda suka ci karo da abin da nassi ya zo da shi suka ɓata kuma suke ɓatarwa Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum